sallah ce kawai da cin abinci ke tsayar da su tunda suka iso Nijar ta warware idaninta da hancin da tana shakar iskar garin kewar aminta na dawo mata sabuwa a hankali ta share guntayen hawayen da ya zubo mata a gajiya suka isa tafarin gidan addamar yoji mai gadi ya wangale musu katon get din gidan a kwamfan ɗin gidan suka tatta addamar yoji da yaranta biya sana da husaina 'yan mata ne sun girma nila nesa ba kusa ba dan suna level 4 a jami'a. Da gudu suka rungume Nina suna murnar zuwanta yayin da adamar Yoji ta tara ta cikin ladabi da mutunci. nila ta ruga da gudu ta rungume damar Yoji tana shakar kamshin jikinta. Wasu zafafan hawaye suka zubo daga idanunta. Adamar Yoji ta shiga shafa kanta cikin tsananin ƙaunarta. Tana jikinta suka shiga katafaren faran gidan, wanda tsayawa fasal ta shi ta lokaci ne. Ƙofofi uku ne a falon ƙofa ta biyu suka shiga inda suka zanci kansu a wani falo da ya fi na farko haɗuwa. Ɗaki aka kai hajja Hassana ta haɗa mata ruwan wanka ta fito ta barta a ciki. Nina kuwa a damaryoci da suke kira da suke kira mammace ta ja tare bedroom ɗinta ta shiga toilet ta haɗa mata ruwan wanka mai ɗumi ta zuba mata turaren wanka. Tuni bedroom ɗin ɗin ya ɗumame da wani daddaɗan ƙamshi. Mamma ta kalle ta ce, raba raina, tashi ki je ki yi wanka kin ji. Ni da ta lamce ido cikin gajiya ta ce, mamma Allah na gaji gaba ɗaya na bacci ma nake ji. Mamma ta murmusa ta ce, sori raba raina idan kika yi wankan sai kin fi jin daɗin baccin kin ji. To ta ce sannan ta nufi toilet ɗin. Ta tobe kayan jikinta ta cike cikin ruwa limshe idanun da ke tana shakar ƙamshin da ke tashi. Wata annishuwa tana shigarta. tare ne a ciki kafin ta yi wanka da wani haɗaɗɗen sabulu da ta gani a gefen jacuzzi ɗin kafin ta fito mamma ta ajiye mata wani da kakken les ruwan kwai da adon kofi a jiki tana fitowa mamma ta bata wani mai shegen ƙamshi mai mai shegen ƙamshi da taushi ta mulke jikinta da shi kamun ta kama hannun da suka nufi daini tun da suka doso wajen ƙamshi ya gauraye su cikin tsokana asana ta ce sista irin wannan ƙamshin haka da ango yana nan ai sai ki rikita mana shi nila kamar za ta kuka ta kalli mamma ta ce mamma kina jin ta ko a ranar ta mamma ta dace kin ci kaniyar ki mara kunya ina ruwanki usaina ta kunce dariya da ke cin da ta ce to fa mamma gaskiya aka faɗa ina kika baro angon ki kika tawo ke kadai ta rai ta ce Allah an tosayana ki daina bana so an kiya daina din ba gaskiya aka faɗa ba Hajja ta ce tana taɓe baki Mamma ta kama ni da ta zaunar a kan kujera ta ce ya isa karan a bar min yarinya ta huta. Aje kuma kishi ne kawai ke damunta. Ta ga 'yar kyakkyawar yarinyar ta. Ta ga 'yar kyakkyawar yarinya ta ruɗe. Ta saki kuɗa ta ce ainihin ni wallahi Marioji. Da kishi zan yi da wannan 'yar taki ba za ta kai labari ba. Yau a hakan ma me ta iya ban da muskilanci. Tana gani wata can tana na niƙar mijinta. Ba ta iya taɓuka komai. Mamma ta yi wani marmashi tuni ta ɗago zancen Hajja bata ce komai ba ta zuba wa Hajja abinci kana ta zuba wa Nila da kanta take filin ɗinta. Har sai da ta ce ta ƙoshi. Hajja ma tana gama siya aka kai ta ɗakin da aka sauke ta ta ci gabacin gajiya. Direban da ya kawo su tuni aka yi mai masauki a ɗakin da ke jikin na mai gadi da duk abubuwan bukata akwai a ciki ita kuwa Nila ɗakin mamma ta yi kwanciyarta. Bata jima ba bacci ya ɗauke ta. mamma kamar akwai matsala gaskiya wai da ma sista mai mata ta aura hansana ta ce tana kallon mahaifiyarsu mamma ta tabe baki ta ce ba ma a ɗaura wancan auren ba tukunna sai nan da wata biyu usaina ta tabe da cewa to amma mamma baki ji da take cewa ba ne ni ba da na fahimci abin da take nufi kar kuwa ni damu yara na komai zai daidaita insha Allah shiru suka suna tunanin a ransu ya zama lallai su taimaka wa 'yar uwarsu ta hayo ta goge ta zama ya kamata su janyo hankalinta kan yadda ake zamantakewar aure da ta rayuwa don su na wayayin 'yan mata ne sosai tashi mamma ta shige ɗaki waya ta ɗauka ta kira ta kira andidi saboda tsaf gama fuskantar komai a zuwan da suka yi ko sau ɗaya ta ga kiran yazid ko na mahaifiyarsa ba sai kiran dadi mufida tana zaune a kimce a sit ɗin mota cikin shigar lafaya mai asalin tsada da kyau fuskarta ta sha make up tana ta tashin ƙamshi momi ta kalle ta ce dota sai mun yi waya ki kula da kanki sosai kin ji ki da falmata ta da kai ta ce oke momi momi ta kalli yazid da fuskarsa take a haɗe ta ce son sai yaushe za ka dawo yau insha Allah nake son dawowa Mami ta ɓata ya tace a'a ka zauna kai kwana biyu ka gaida dangi na kula kwata-kwata ba son zuwa maiduguri yaushe ka da zuwa baby dan Allah ka bari ka kwana ko two days ne mufi ta ce tana marairaice murya shiru ba tare da ya sake magana ba Mami ta dare tace son magana take maka fa Mami ina da ayyuka sosai a ofis ba ya ce yana sake tsukiyar fuskarsa cikin rana shi momi ta ce na ji amma ka bari gobe sai ka dawo ka ji to momi ya ce yana gyara zamansa ta saba kansa haɗi da sa musu albarka rabe ya ja suka fice marmashi momi ta saki ta tabbata da hajja ta san yazid ya ya tafi raka mufida sai zuciyarta ta kusa bugawa ta tabbatar da yazid mufi yake so ba waccan ba waccan ba Aminu Kano International Airport ya kai su inda suka yi bukin ɗin flight na Maiduguri. Jirgin su yana sauka a airport ɗin Maiduguri already da ma an aiko musu da driver yana jiran su. Suna zuwa suka tadda shi ba ɓata lokaci ya ɗauke su sai unguwar Bama. Driver yana yin fakin suka fito a jere suke tafiya tamkar wasu taurari. Falmata da tarko friend ɗinta ta ringa sakin murmushi ganin irin dacewar da suka yi. da gudu mufi ta karasa ta rungume mahaifiyarta cikin shagaba ta ce i miss you ummina Sana ta kai da friend ɗin ummin aladabci yazid ya gaida su ummin ta kalli ƙawayen da tana sakin murmushi ta ce sirikin naku ne fa masha allah ki ce sirikin mu ne wata daga cikin kawayen falmata ta ce lafiya lau ya amsa a saman labbansa debi mu je ka huta ka ci abinci mufi ta ce tana kaɗa masa idanu Binta ya yi ba tare da ya yi musu ba saboda yadda ƙawayen farmata suka cika masa kunne da surutu. Shewa kawayen farmata suka saki ya gana aminiyar farmata ta ce aminiya gaskiya kin yi dace da sarki masha Allah. Kyakkyawa da shi da alama yana son 'yar tamu. Cikin jin daɗi falmata ta ce, ɗan yaya Aminatu ne fa da ke Kano, ba ki gane shi ba? Suka rike baki cikin mamaki Yakana ta ce, Kai Aminiya yanzu wannan dan Aminatu ne? Ƙwarai kuwa Aminiya Allah ya kai mu lokacin akwai badari kenan. Hmm. Dan ma ba ita kaɗai ba ce? Falmata ta ce tana taɓi baki kamar yaya Aminiya kina nufin tana da kishiya ko me? Kishiya ko 'yar aiki? Wai fa jarababbiyar su ce ta liƙa masa jikarta. Baya so baki ga yadda ya tsani yarinyar ba. Lallai Aminiya sai mun mike tsaye kenan. Kishiya fa kina magana yar aiki kishiya ko jaririya ce ba a canza mata suna yara na shi shikenan za mu yi magana kawai salmata ta ce daga haka suka yi salama ta koma ciki Falmata da sake-sake ta shiga ka ta fara falinta. Ta da Mufi da Yazid suna hira duk da Mufi ce take ta zuba surutunta. fara'a fuskarta ta ce ya haka baki kai shi ya wuta ba no ummi fita ma zan yi ya ce yana shafa kai baki buɗe nake kallon ta ce haba son daga zuwanka ko hutawa ba kai baka ce za ka fita ta kalli mofi ta ce maza ki kai shi ya huta ku zo ga lunch nan na haɗa muku daga haka ummin ta wuce ta kalle shi ta ce baby ka taso mana ko sai na kamo ka ya mata wani kallon sa ne ya mike ba tare da ya ce komai ba ita ma bata sake magana ba 'yan takula yau an kule sa tunda tunda suka shigo ta kai shi bedroom ɗin da yake sauka in sun zo da momi already dama an gyara shi an feshe sa da turaruka wajen umminta ta koma shi kuma ya shiga toilet ya watso ruwa kafin ya sanja kaya zuwa jamfa bai sa hula ba sai gashinsa da ya sake kwantarwa sai da ya gama hutawa kafin ya fito suka yi lunch din sannan suka zazzaga dangi alhaji gana sai tsokanas yake salihin tsoho ɗan samsumomi ba shi suka yi ba da sassafe ya wuce kano sakamakon wani aiki da ya taso masa a ofis duk da mofi ba haka ta so ba ta so yau ta so yau su zagaya wajen shakatawa satin hajja ɗaya a agadas ta shirin dawowa naija sosai aka cika ta da abin arziki har ma direban da ya kawo ta shi ma ya samu nasara ba. nila har da kwallo ta takewar hajja haka suka rabu suna ɗaga wa juna hannu The following day, Andy dai ta zira a gidan da har ɗakin aka ware wa Nila aka kai ta. Lokacin bacci Nila take tana turo baki ta dace. Mamma tana murmushi ta ce raba na duk abin da aka faɗa miki ki shi kin ji? Kamar za ta kuka ta ce to. Ta wuce wajen Andidi da ke duba wani littafi cikin nutsuwa ta rasina ta gaida ta. Andidi ta saki fuska kaɗan dan mata ce mara fara'a sosai. Sosai ta gare mata kallo tun daga saman ta har ƙasanta masha Allah ta furta a ranta. ganin ta yarinya amma Allah ya mata sura mai kyau ya ta zauna a nan ta nuna mata gefen gado ba musu ta zauna ta dafa kafaɗarta ta ce yata ina so ki ɗauke ni aminiya kuma abokiyar ki zan so ki nutsu ki gane duk abubuwan da na faɗa miki kin ji kun yi waya da mijin naki bayan kin taho na ta girgiza kai tana taɓe baki tunda kika zo nan ba ku yi waya ba ta wani ta ce shi fa baya magana kurma ne Andy ta tambaye ta cikin mamaki. Ta wanzu hannu ta ce, "A kawai dai ba koyaushe yake magana ba." Ta wani murmushi ta ce, "Haba ayata, yanzu in mijinki bai neme ki ba, ke ba za ki neme shi ba." Kamar za ta kuka ta ce, "Bai fa kira ni ya jiya muka sauka ba." Andy ta zura mata ido daga yadda ta faɗi magana ta san abin bai mata daɗi ba. Wanda abin ki yata idan miji ya yi laifi ba nuna masa ake ta hanyar yin da shi ba. Ba a fushi da miji kin ji? ta hanyar sauki da kisa ake nuna miji laifinsa abu na farko da ake fara lura da shi shine yanayin mijinki yaya yanayinsa yake ta yadda zaki tafiyar da shi cikin sauki da kwanciyar hankali ki zauna ki nutsu ki fuskanci mai mijinki yake so me ya fi so kuma me ya fi tsana wane yanayi yake cike da farin ciki wane yanayi yake na bakin ciki wane irin abinci ko abin sha ya fi so wata irin shiga ya fi so ya yake so matarsa ta kasance duk waɗannan abubuwan suna buƙatar nutsuwa waje ɗaya idan kika fuskanci wannan komai zai zo mana da sauki ni da ta zura mata ido ba ko kyaftawa to wai ma a za ta san halin wannan murɗaɗɗen mutumin da ba a gane yanayinsa ta yi maganar a zuciya Andy ta saki murmushi ta ce za ki sani idan har kin bi matakan da na faɗa miki da farko. Ta zaro ido don ita san ba ta yi tunanin ta ji ta ba. Yana da kyau ki san yadda za yi wa mijinki magana, yadda za ki yi wa mijinki magana. Ba kamar yadda za ki yi wa sauran mutane magana ba ne. ana buƙatar ta tasa murya shawaba sanya murya kissa da ta magana sannan ke da murya ki tafi ta mijinki fitowa idan za ki yi tafiya a gaban mijinki ba a buƙatar ki tafi state kamar wata muciya ta mike ta ce kalle ni ƙuri ta mike ta ce kalle ni Nila ta yi ta kalle da take tafiya, Nila ta fashe da dariya don sosai abin ya bata dariya, yadda take turo abin zama. tana wani bankaro kirji ta gare ta ce kin ga yadda kika gana irin haka nake so ki ringa yi idan ta gaban sa zaki wuce zama kin ya haka ta yanda zaki dau hankalinsa sannan idan kika ji shi zai bi ki da kallo da wannan hanyar zaki amfani ki dinga salon tafiyar nan ta masu sauraro a nan zamu dakata ci gaba da kasancewa da dausayi tv channel tare da ni mai gabatar muku maman al'amin